من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله أولا للتافي المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير mun fara bibiyan kalmomin da shi ibn kathir ya amfani da shi wajen fassara alkur'ani mai girma ya ce ma'anar rab wato an ce alhamdulillahi rabbi alami to rabbi rabbi menene rabbi ya ce wa rabbu huwal maliku almutasarrifu in an ce rabbu shi ne mamallaki mai sarrafa abu yadda ya ga dama ya mallaki abin kuma shi ke da ikon ya juya abin yadda ya ga dama sai ke ce ma'an rabbu wa yi tulaku filowa ala amma a larabce wani lokaci rabbu ana nufin sayi, wato shugaba ko ko ba shugaba ba ubangida domin wani lokaci akan ce ma ba <clears throat> shugaban shi sai a ce mashi sayi, ubangida ke wa alal mutasarrif lil islahi wani lokaci kuma a lugar larabci in an ce ar-rabbu Shi ne wanda ke da ikon sarrafa abu yadda ya ga dama domin a samu maslaha wato a samu amfani mai juya abu yadda ya ga dama domin a amfana wa kullu zalika sahihun fi haqqillahi dukkan wannan ya inganta jingina mu Allah ko wani irin ma'ana ka dauka cikin wadannan manoni ko na asali ko na luga in an jingina mu Allah shi yayi in an ce waton Allah ma'anan rabu sayyid ne shugaba ko ubangida ne na kowa Ayayi. haka ne ko in an ce Allah su wata al ne ma lil islahi mai yin abin da ya ga dama domin a amfana Ayayi. in kuma an ɗauke shi a asali ne al-maliku al wanda ya mallaki komi da kowa kuma yake juya shi da ya ga dama Ayayi. yayi ibn wala yusta'malu ar-rabbu li llahi amma ba amfani da wannan kalmar ta ar-rabbu a jingina mu wani Allah bal bil idafati sai an jingina rabbun da wani abu to sannan sai wannan abun ya iya daukan kalmar rabbu kamar misali kace ce rabbud dari rabbud dari kaga kana nufin mai gida ke wanda ya mallaki gida sai ka ce mashi rabbud dari to ko rabu kaza ko ka ce wato wato rabu na kaza na wani abu ka jingina mushi abin ko rabu na bawa ko rabu na kaza wa amma rabu fala yuqalu illa lillahi azza wa amma a ce rabu shi kadai to Allah kadai yake ce mawa wa qarqila innahu al-ismul a'zam wasu malaman sun yi sabani shin Allah ake ce ma ismul a'zam ko ko ar rabu wasu ka ce Allah kamar yadda bayanin baya ya gabata wasu ka ce ar rabu shine ismullahi al-azam a domin cikin sunayen Allah ko wani suna wanda in mutum ya gauraya shi da ibada eh, da addu'o'in shi to wannan addu'a ana ce mata karbabba wani suna ne shine ismullahi al-azam to wasu sun ce Allah ne wasu ka ce ar-rabb ma'anar alamin wal alamina to shi ko alamina jam'u alam jam'i ne na alam to me alam din wa huwa kullu mawjudin suwallah suwallahi azza wa jal wato duk wani abun duk samammen abu in ba Allah ba to shi yake ce ma'alam to me jam'in shi alamin wal alamu jam'un la wahida lahu min lafzihi shi karan kanshi alam din jam'i ne amma kuma a lafazin shi bai da guda daya alam din jam'i ne alamin jam'in jam'i ne dama kun sa larabci akwai mufrad akwai musanna akwai jam'ul kasra akwai jam'ul qilla akwai jam'ul jumu shi kan shi jam'in kuma a bashi jam'i to shi alam jam'i ne sai dai kuma baya da mufradi bai da kwara da alamin kuma jam'in shi ne wal awalim kila ka ce to awalin fa to asnaful makhluqati fi samawati wa fil barri wal bahri in an ce awalim shine asnaf dangogin abubuwan da Allah ya halitta fi samawati a cikin sama wa fil da doran kasa wal da teku su ake ce ma awalim wato kenan idan ka samu dangin mutane a dunkulace da su musu alam dangin dangin dangin aljanu ka ce musu alam dangin mala'iku ka ce musu alam halittan sama ka ce mata alam to kaga su kansu suna da yawa to in ka sa wannan na da yawa wannan na da yawa kuma ka saki hada su sai ka ce musu alamin ko ka ce musu awalim an gane ko saboda haka nan wa kullu qarnin minha wajilin yusamma alaman aidan sannan an samu qarni shekaru 100 ko jil new generations wasu sabbin mutane suka taso don ita rayuwa ka take tafiya tana tafiya ne waɗannan suna da sun taso su wuce su ba wannan wuri waɗannan za su rayu ne a wani zamani yanzu yaron kaɗan ƙarami sai taso shekaran shi biyar bakwai goma ka faɗo kalma sai ka ji ya faɗi da wani abu saboda zai yi wani rayuwa ne a lokacin da baka shi ɗan wani zamani ne yanzu kawai cin arziki zai yi kwaraka tare da shi kai ka riga ka ci naka saboda haka sai abubuwa da yawa sai su taso sai ga shi ya ma san yadda zai yi kai baka san yadda za ka yi ba yanzu ku dubi wannan shiri kan wannan waya sai ka kai ka sai waya ta mai tsada ta dubu ishirin dubu talatin dubu hamsin kai ta fama zai go wani dan yaron garin garin ka Allah dan budo man kaza sai ta baya budo shi ta so rayuwa wani zamani nan da ba kai yanzu kana cin azikin zamanin su ne kawai ka dan samu wanda ka samu ne ka wuce an gano wannan ko sai ga ya taba ya taba wani wuri in karatu ne ka fi shi in wayo ne ka fi shi kudin to ina eh, ga kudin da zai saya shi wani shi butuci dubu ɗaya da ɗari biyar ba irin wannan bane amma ya iya wannan in ma ka ɗauko ta shi ma ita ma ya iya saboda zai taso ne a wani zamani da ba wannan zamani ba ko kalmomin shi zaka ji suna sassabawa da naka saboda zai rayuwa ne a wani zamani da ba naka ba gene generation to shi ma ana ce mishi alam qala al-farra wa abu ubaidin wa ɗaya daga wato biyu daga cikin manya-manyan malaman makarantun nahau suka ce al'alam ibaratun amma ya'qil su suna fahimtar cewa an ce alam fassaran duk wani abu mai hankali shi ake ce ma alam wa hum su ne al'insanu wal jinnu wal mala'ikatu wa shayaƙi jinsi hudu ke jinsin mutane alam ne jinsin aljanu alam ne jinsin mala'iku alam ne jinsin shaidanu alam ne in ka haɗa su waɗannan su ake ma wato aƙil mato wasu masu hankalta an faɗa ba su iya ganewa wala yi ƙalul baha'in alamun su waɗannan malaman guda biyu kenan suka ce ba a ce ma baha'il dabbobi alam rayun wa an zaidu bin aslam wa abi muhaisin zaidu dan aslam da abi muhaisin ya ce al'alamu kullu ma la huruhun turafrif abinda ake ce ma'alam duk wani abin da ke da ruhi yake da rai wanda ran na bugawa ɗas ɗas ɗas yana bugawa to inda yana bugawa to sunan shi alam kaga ke na saba mawaɗancan. na su sun ware ko yana da rai ran yana bugawa sai in ya zan mai hankali shi ko wannan ya ce duk wani abu mai rai inda ran na bugawa shi kenan kaga me za ka cire ki ba abin da za ka cire haƙƙarin za ka sa su da dabbobi wa ƙala ƙatada ƙatada ya ce rabbil alamin kullu sinfun alamun kullu sinfun alamun duk wani dangin wata halitta alam ake ce mata kaga kenan shi ma a wurin shi da dabbobi da mutane da kowa ma ya shiga wa qala zujaju al'alamu kullu ma khalaqa Allah fi dunya wal akhirah abinda ake ce ma'alam duk wani abin da Allah ya halitta a duniyan nan da lahiran nan gaba ɗaya in ka hada su indiya halittan Allah ne to sunan shi alam qala al-qurtubi imam al-qurtubi yace wa hadha huwa as-sahih wannan na karshen to shi ne ya fi inganta ko da sauran an kai larabci an kai an komo an ga zai iya shiga wani wuri to abinda da ya fi inganci shi ne wannan innahu shamilun li kulli al'alamina ya tattaro dukkanin halittu gaba kiɗi duniya da lahira ka kaulihi ta'ala qurtubi yace kai kamar ma inda Allah ya ce ne qala fir'aunu wa ma rabbul alamin haka ne ko fir'aun ya ce menene ba ma wane ne ba menene mahalicin talikai qala rabbus samawati wal ardi wama bainahuma in kuntum muqinin shikenan annabi Musa sai fasa abin na yake ce ma'alam shine wato mamallaki mai sarrafa duk abin da ke cikin samai da kasai da abin da ke cikin su ba a gama ba kenan kaga babu wani sunfin da bai shiga ciki ba a zahirin alkur'ani wajhu tasmiyatul alam wato fuskan da za ka ɗauka ka gane me yasa aka ce ma alam alam din wal alamu mushtaqqun min al alama shi alam ɗin asalin kalman an ciro shi ne daga alama da Hausa ma ya alama alama ake ce mutu ko ko tana da wani abin da ba alama ake ce mutu balarabi na cewa al alamatu bawshi na cewa alama to kuma shi ma dama balaraban in zai ce al'alamatu ita kadai ai al'alama zai ce ba zai hudu tawon ɗin gaci ba amma zai rubuta zai sa ta'un kultu sai malam ya ce li annahu alamun dalun ala wujudihi wato domin shi ita su alam din <clears throat> alama ce wadda take nuni akan wujudu khaliqihi samuwan wanda ya halici wannan alama wasanihi wanda ya sana'anta wannan wa wahdaniyatihi kuma da kadaitansa wato abin da ke sa ake ce alam alam alama ne na cewa akwai Allah an gane ko wato duk wata halitta da ganta tana nuna ne akwai Allah shi sa ake ce mus ake ce mushi alam an gane wannan ko shine wajhu tasmiyati al alam qawluhu ar-rahman ar-rahim taqaddama al-kalamu alayhi wajen fasara ar-rahman ar-rahim malai ce ba zai fasara shi ba saboda me fassaran shi ya gabata fil basmala a wurin bismillah ai an tattake waje akan menene ar-rahmanu menene ar-rahimu daga ina aka samu su ta ina suka hadu ta ina suka rabu to malam yace ba zai koma fassaran shi ba bima azna an al'ada an fassara shi irin fassaran da babu bukatan a maimaita wato kenan da aka kashi fassaran ar-rahmanir rahim a bismillah an kwalkwale shi to da ya sake zuwa alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malaka ba zan maimaita ba kenan sai ka koma fasaran da yayi na bismillah qal qurtubi imam qurtubi yace wato kenan in akwai dan wani logon da ba ta tattauna ba shine wannan wanda zai zo da shi inna ma wasafa nafsuhu rahmanir rahim ba'da qawlihi rabbil alamin ya siffanta kansa da cewa ar-rahman rahim shi mai tausayi ne mai jin kai bayan ya ce shi ne mamallakin talikai mun fassara ar-rabu ne al-maliku wanda ya mallaka kuma yake juya abin yadda ya ga dama kuma alam mun fassara shi shine duk wani abin da ba Allah ba a sama da ƙasa duniya da lahira to kuma mun ya ce me yasa ya siffanta kanshi da ar Rahim bayan ya ce Rabbil Alamin me ya yi haka nan liya kuna min babi ƙarni eh, targibi ba targibi tarhib wato wani na daga cikin babin gwama kwadaitarwa bayan tsoratarwa kama ƙala ta'ala nabi ibadi anni anal ghafurur rahim kamar yadda Allah ne ya ce a cikin wata sura ka gaya wa bayina anni ni nan. ana al rahim ina gafartawa ina jin kai zunubi komin komin yawarsa in yafi yawan kumfan teku ina gafata shi kuma ina jin kai wa anna azabi huwa al'azabul alim kuma sai aka ce ka ba abin nan bayin na labari ina da azaba kuma azaba na mai tsananin raɗaɗi ne a wata sura ma ce wala yufiq wasaqahu ahad ba mai damka irin damkan Allah in Allah ya tashi damkan mutum to zai damke shi ne in ya karya shi ba zai doru ba duk a gama taro ana so a ɗora shi ba zai ɗoro ba an gama kenan Allah ya kare mu to kaga wannan ayan sai aka yi mana bushara da da targhib kwadaitarwa sannan kuma sai tarhib aka tsorata aka tsorata mu dan kar mai sakaci wa qawluhu ta'ala inna rabbaka sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim akwai wata aya kuma da Allah ya ce ka gaya musu cewa mahali inna rabbaka mahalicinka mamallakinka wato sari'ul iqabi yana da gaggawan damka yanzu yanzu nan sai yi damka falamma asafu nan taqamna minhum Allah ya ce da suka fusata mu sai muka damke su muka kama su muka rike su gam to amma kuma me wa innahu laghafurur rahim kuma shi din nan shi Allah da mai saurin damkan kuma mai saurin gafara ne mai saurin jin kai kaga fuka fuka biyu kenan kala farrabu fihi tarhid da aka ce mai mulki mai sarrafawa akwai wani alama na tsoratarwa idan aka ce mutum gashi a gaban ubangidansa aiko dole a samu wani nau'i na cewa mutum ya je gaban shi wato yana da dan wani ɗarɗar koyaya ar-rahman rahim kuma targib kwadaitarwa ne وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنة أحد wato manzo Allah wannan hadisin ke cewa inda mutum ya san abin da Allah ya tattala na ukuba to da sai ya girgiza girgizan da zai ga anya ko zai samu aljanna ta yaya ma zai samu aljanna idan idan da ya san abin da Allah ya tanada na azaba ko da za a nuna mashi nau'o'in azaba da hanyoyin da za a bi a samu rahama sai anya zai cin wani jarabawan kuwa saboda jarabawan ta kai jarabawa walau ya alamul kafiru ma inda Allah min rahama ma qanita min rahmatihi ahad yace inda kafiri kuma ya san yanda Allah ya bude rahamar shi rahamar ga ta wafalan wafalan an kwararo ta ko ina to da sai zaton shi mafan an je lahiran nan fa zai shiga aljanna an gano wannan ko wannan asarin hadisi targib ne wa tarhi, malam ne ya karfafa wadancan saboda haka a dunkule dai a wannan karatu na ma'ana eh, rabbil alamin arrahman rahim mun fahimci cewa ar-rabbu shine al-maliku al-mutasarrifu al-mutasarrifu in an ce rabb shine wanda ya mallaki abin mallaka kuma yake juya shi yadda ya ga dama alamin kuma mun fahimci alamin akwai fasarori da yawa amma abin da ya fi inganta shine duk wani halittan Allah da ke cikin sammai da ƙasa yake duniya da lahira gaba baki ɗaya su ake ce ma'alam to Allah shi ya mallaki wannan shi ke sarrafa shi kuma yadda ya ga dama ar-rahman rahim kuwa malam ya ce bayanin sa ya riga ya gabata a baya ba zai koma zuwa gare shi ba sai mu tashi aya ta gaba maliki yawmiddin haka ne ko Allah ya ce mu ke mu subhanakallahumma wa